قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Maryam tana mai mamaki yaya za ta haifi ɗa ba tare da miji ba, ta ce, Ta yaya zai zama ina da ɗa, alhali wani mutum bai taɓa kusanta ta ba, ta hanyar halal ko ta hanyar haram, sai mala'ika ya ce da ita, kamar yadda Allah ya halitta maki ɗa ba tare da uba ba, haka yake halittar abin da ya ga dama daga abubuwan da suka saba wa abin da aka sani na al'ada. Idan Allah ya yi nufin wani abu, sai ya ce da shi, kasance sai ya kasance, babu abin da yake gagararsa.